على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم sha takwas ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan februari shekara ta dubu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babul la wasiyata liwaris bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun la wasiyata liwarisi wato wannan babi yana magana kan cewa babu wasiya ga mai gado an gane idan mutum mai gado ne to ba a yi masa wasiya حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم كان المال للولد يا كفنشي أصلي يا كفنشي أصلي دوكي أنا داني وكانت الوصية للوالدين kuma ya kasance su iyaye biyu da uwa da uba wasiya ake musu an gane yayi idan mutum yana idan mutum zai rasu wato yana barin wasiya ga iyayensa amma kuma ɗansa shi zai gaji dukiya fa nasakha Allah min zalika ma ahabba sai Allah ta'ala ya shafe daga cikin wannan abin da yake so fa ja'ala lizzakari mithla hadd al-unsayayn sai Allah ya sanya namiji yana da misalin wato rabon mata biyu gane namiji yana da rabon mata biyu waja'ala lil abawaini li kulli wahidin minhum as-sudus sai sanya wa iyaye gado maimakon a ma iyaye wasiya sai zama su ma iyaye suna da gado an gane su iyaye da uwa da uba idan mutum ya mutu ya bar ɗansa <coughs> sai kuma ya mutu ya bar wato iyayensa to uwa tana da ɗaya cikin shida sannan shi ma uba yana da ɗaya cikin shida nawa zai rage eh uku hudu to wannan hudun sai ɗaya kwashi ɗaya ya zama to ne asibi a nan wajen an gane ku kaga yanzu an shafa wancan matsala na yin wasiya gawa yin wasiya ga iyaye na'am waje ala lilmar ake sumuna wa rubu'a sai sanya wa mace sumuni da rubu'i wato sai zama to mace a wato tana da sumuni tana kuma da rubu'i a ina ne suke samun sumuni a ina suke samun rubu'i tana samun sumuni idan ya zama to akwai ainihin wasu masu gado akwai akwai ɗa ko kuma ɗan ɗago in mutum ya mutu ya bar ɗansa ko ya mutu ya bar jikarsa ya mutu ya bar matarsa to mace za ta ci ɗaya cikin takwas na dukiya amma da mutum zai mutu babu ɗa babu ɗan ɗa sai ainihin ita mata da sauran magada ya za a yi kaga ita mata za ta ci me za ta ci rubuki wannan shine asalin gadanta shatura wa rubuwa shi kuma miji yana da rabi yana da kuma ɗaya cikin hudu shi ma miji yana da rabi in babu ɗa babu ɗanɗa, ko amma idan ya zama a idan eh amma in ya zama to akwai ɗa akwai ɗan ɗa ba miji zai ci ɗaya cikin hudu na na dukiya ko to wannan shine abin da ya faru an gane to daga nan da ya zama to babu wani wasiya gawa <clears throat> ga mai gado in dai mutum na gado ba a yi masa wasiya yanzu mutum ba zai yi wasiya ba ga ɗan shi cewa idan na rasu wato ya kamata a bai wa ɗa ya kamata a bai wa ɗa kaza ko ya kamata a bai wa matata kaza ko ya kamata a ba mahaifiya kaza duk ba zai yi ba amma wanda ba shi da gado misali kamar yanzu in mutum ya mutu ya bar ɗan uwa alhali yana da ɗa ko yana da jika ko yana da uba Ɗan uwa zai gado eh dan uwa zai gado kaga ɗan uwa ba zai gado ba tunda ya zama to ɗan uwa ba zai gado ba yanzu a iya masa mai za a iya ma ɗan uwa wasiya tunda dai ba shi da gado kuma ji wannan ai amma idan mutum ya rasu ya bar ɗan uwansa ba shi kaɗai. kaga yana da gado ko shi zai kwashe dukiya duka daga dan uwa nan wajen ba za a yi masa wasiya ba na'am babu sadaqati inda al-maut babun sadaqa a wajen mutuwa حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء جاء رجل قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله wani mutum ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ayu sadaqati afdal a cikin sadakoki wanne ne yafi ne qala anta saddaqa wa anta sahihun harisun shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace shine kai sadaka alhali kana nan lafiya lau kuma kana kwaɗayin dukiyar bi mutum yana cikin son dukiyar sosai ya ɗauka ya bayar ko abubuwa guda biyu kana lafiya lau sannan kuma kana gayan kwaɗayin wannan dukiya ɗin kun gani wa zai imuna sa'ama ala hubbihi miskinau wa yatima wa asira lan tanala albirra hatta komin matu hibun ashe mutum yana cikin son dukiya ya ɗauka ya bayar to ladan na musamman ne an gani? ko mutum ya zama to lafiya lau a lokacin da ya zama to ciwon ajali ya kama shi ya zama to lokacin da yake lafiya lau baya kyauta baya yin sadaka da ciwon ajali ya kama shi sai kama yin kyauta ya kama yin sadaka a nan wajen ba zai samu lada sosai ba na'am ta'mulul ghina wa takhsha al-faqra wato ma'ana ya zamanto wato ya zama to kana fatan ka samu wadata lokacin kana fatan samun wadata kana tsoron talauci a gani kana ta ɓoye dukiya kana ta ɓoye dukiya kana ta adashi kana so ka yi kuɗi sai ya zama to an zo ana buƙatar sadaka sai ka ɗauki wannan sadaka ka bayar to irin wannan sadaka ya fi lada saboda kana cikin gayar san dukiyar aka ce kuma ka bayar kuma ka cire wannan dukiya ka bayar a wannan lokacin a gane shi ne ma'ana ta'amulul gina wa takshal faqar kana fatan ka samu wadata kuma kana jin tsoron talauci wala tumhil hatta idza balagatil hulqum wato kada ka jinkirta ka ƙi sadaka har sai idan rai ya kai makogoro eh? rai ya kai nan wajen saura kaɗan mala'ikan rahama ya fi ƙulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza sai ka ce ai wane yana da kaza wane yana da kaza ka fara yin wasiya wa qad kana li fulani alhali ya kasance na wane ne dama ko ka so ko baka so ba dama na wane ne ko kana da yan uwa yan uwan nan suna tare da kai baka taimakon su sai lokacin da mutuwa ya zo maka gab sai ka fara cewa a ba wane kaza a ba wane kaza to kaga ko kana so ko baka so dukiyar dama na wannan ne ko to saboda haka in kana so ka samu lada tun kana da rai lafiyan ka lau ka taimaka ma yan uwanka ka taimaka ma danginka ka taimaka ma iyayenka kafin lokaci ya zo ya kure maka idan lokaci ya zo ya kure dukiyan ya riga ya zama to na wasu wasiyanka ya zama na banza an fahimci wannan ai to shine abinda manzo sallallahu alaihi ya gaya mana anan cewa biyayyen sadaka yi sadaka alhali kana lafiya lau kuma kana mai kwaɗayin dukiyan misali kana fatan wadata kana tsoron talauci na'am babu qaulillahi ta'ala babu inda Allah ta'ala yake cewa min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn bayan wasiya wanda yake wasiya da ita kuma bayan bashi an gane ku kaga nan ana maganar wasiya ne bayan wasiya wanda mutum ke wasiya da shi ko kuma bayan bashi anan sai a raba gado kenan نعم ويذكر أن شريها وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وطاعا وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدينه أنا أنبتو تشيوا للي شريح القاضي da kuma Umar dan Abdulaziz rahimahullah da Dawus al-Yamani da Asa da kuma ibn uzaina wato sun halatta ikirarin mara lafiya da bashi idan mutum rashin lafiya ya zo masa a wato rashin lafiya mai tsanani sai mutum ya kira iyalansa ya ce wane yana bi na bashi wane yana bi na bashi ana yarda da wannan ikirarin A gani, idan shi mara lafiya ya fito ya yi ikirari ana bin shi bashi haka nan in ya zo ya yi ikirari yana bin wani bashi duk ana yarda da shi sai dai idan wani shubuha mai karfi ya shiga in babu shubuha mai karfi mara lafiya ya fito ya ce yana bin wani bashi yana bin wani bashi to ya kamata a yarda da wannan bashin da yake bi an gane to amma yanzu gashi nan da zai ce yana bin dan shi bashi ba ko kuma dan na bin shi bashi wannan shi ya fi shubuha an gani kaga za a yi tunanin kila yana so ya taimaki dan ne a cikin ƴaƴan shi ya ga wani wani yaro wanda ya fi so to kafin ya rasu zai ce wane yana bi na miliyan ɗaya saboda haka a biya shi wannan bashi kafin a raba gado a cire miliyan ɗaya a bashi sannan kuma ɗan ya ci gado an gano wannan to irin wannan za a yadda da shi ko ba za a yadda da kun shi a ciki wani ya ce ya danganta akwai mahaifi za ga yana wato akwai yaron da ya wahala kan shi kuma ya ga cewa mutuwa ya zo masa bai saka ba yaron ba to kuma idan ya zo ya ce to a cikin dukiyar gadon a bashi kaza ya yi wasiya ko kuma ba a wasiya ga mai gado kuma idan ya zo ya ce in ya ce yana bin shi bashi ya ce wato yaro na yana bi na bashi kaza to akwai shubha zai iya yiwuwa yana so ya saka ma yaron ne kan wahalar da ya masa amma a nan wajen a umar da abdulaziz da dawus da ada da ibn uyaina dukkan su wa'annan gaba daya sun halatta ikirarin mara lafiya mara lafiya yake yana bin wani bashi ko wani na bin shi bashi sun halatta shi suna ganin cewa in ya faɗa a mutumin da ya kai gab da mutuwa ya kamata ya tunanin yadda zai gamu da Allah da kuma zai ringa cuwa-cuwa eh ya kai gab da mutuwa ba sai kuma gashi kuma yana ina yin ƙarya kaga akwai matsala ai to su suna ganin cewa tunda ya kai gab da mutuwa yana da wuya ya ƙarya ma wannan duk ba anan take ba wani bai tunanin ya kusan mutuwa duk da ya kusa mutuwa wani a lokacin ma zai yi sabon Allah an fahimci wani ai da irin wayannan suna faruwa misali Allah shi kiyaye na'am wa qala al-hasan ahaqqu ma tasaddaqa bihi ar-rajul wato al-hasan yana cewa mafi cancanta abin da mutum zai sadaka da shi akhira yawmin min ad-dunya wato shine karshen gini na duniya wa awwala yawmin min al-akhirah da kuma farkon gini na lahira a yaushe ne wannan ƙarshen yini na duniya farkon yini na lahira eh? shi ne mafi cancantar sadaka wani yaushe ne wannan eh, eh wato ma'ana yin wasiya ke ku? lokacin da mutum ya ga ya kusan mutuwa ya yi wasiya in dama can farkon rayuwarsa yana yin alfairi farko rayuwarsa yana taimakon al'umma yana kaza yana kaza da zai rasu kuma sai yi wasiya to wannan sadaka din ba sadaka da bishi ra an gane wannan ayi so da haka kamar ana kwadaitar da mu ne ga muhimmancin yin wasiya wannan dukiya na da na bari a gina masallaci da shi wato idan mutum ya ce dukiya na da na bari a gina masallaci da shi duka yaya za a saurare shi saboda ya yi wasiya da dukiyarsa duka amma ya ce a cikin dukiya na a cire sulusi wato a gina masallaci da shi wannan ba kaga anan yayi ko saboda haka lokacin da mutum ya kai gargara dama ya saba yin alkhairi ko lokacin da mutum ya zama ciwo ya kai mishi intaha sai yayi wasiya to wannan shine fiyayyen sadaka Allah ya ba mu yin haka نعم وقال إبراهيم والهكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ واتو إبراهيم annahai دكما حكم hakan yana cewa idan mutum ya لقباشي da mai idan mutum ya kubutar da mai gado daga bashi ya kubuta ya ke nufi a nan wajen wato kai din nan wato a cikin wato kai din na kana bin wani mutum bashi kowa ya san kana bin shi bashi to amma gab da mutuwanka sai ka ce wane wanda nake bi bashi ya biya bashi an gane yanzu wannan nan baya bi bana bin shi bashi shikenan wannan wanan ya kubuta an gane ba magana cewa ai wannan kila kawai yana son shi ne kawai kaza kaza kawai tunda ya riga ya ce ya biya an yarda ya biya eh وأوصى <clears throat> rafi'u bin خديج ألا تكشف امرأته shi rafi'u bin kadij ya yi wasiya wato kada a yaye matarsa kada a tona wa matarsa asiri tu. eh matarsa yar al alfazariya amma ughliqa alaihi babuha game da abinda aka rufe kofarsa abinda aka rufe kofarta a gare shi wato ma'ana kada ya zamanto matar shi ana zarginta akan cewa bata biya bashi ba bata yi kaza ba wato lokacin da ya bada bashi suna tare da ita shi da ita ne ya bada bashi kuma yanzu ya zo ya ce ainihin kada wanda ya kusa ya zargi matar shi ta biya bashi an gane wato kada a a yaye matarsa kada a tona mata asiri kada ce za a takura mata game da abin da aka kulle kofar ta a gare shi an fahimci wannan ai daga lokacin da za a bada bashi da shi da ita wato a cikin daki ne to yanzu ma lokacin da za ta biya ai a cikin daki ne kun gane wannan ai lokacin da ya bata bashi ya bata bashi a asirce to yanzu ma ta biya bashi a asirce yaya ba shi kenan ba saka wannan bashi ta biya kada wanda ya kuskure ya takura da cewa ai kaza ya aka yi ka biya ya aka yi kaza na. na'am wa qala al-hasan idza qala li mamlukihi 'inda al-maut wato al-hasan yace idan mutum ya ce wa bawansa a lokacin mutuwa kuntu a'taqtuka jaz idan mutum ya ce wa bawansa lokacin mutuwa na kasance na ayan taka wannan ya halatta an gani wato lokacin mutuwa sai ce wa bawan ai dama na ayan taka jini." wannan yancin yayi kuma wannan bawa ya kubuta wa qala sha'bi imamu sha'bi ya ce idza qalat al mar'atu inda mautiha idan mace ta ce lokacin mutuwanta inna zawji qadani ta ce lalle mijina ya biya ni bashi wa qabattu minhu ni ma na karɓi bashin daga gare shi jaz ya halatta kada wani ya ce lalle sai mijin ya biya ta riga ta faɗa mijin ya biya bashi to an yarda kuma wannan wasiya ya yi. wa qala ba'd an-nas wasu mutane sun ce la yajuzu iqraruhu li su'i dhanni bihi Ba ya halarta ikirarinsa saboda mummunan zato gare shi lil warasa ga wato ga ainihin magada magada suna da mummunan zato suna ganin anya kuwa wannan magana gaskiya ne an gane wannan ku? wasu na ganin shi miji idan miji ya yi ikirari cewa ya biya bashin matashi ya ce bashin da take bin shi ya biya suna ganin wannan wasiya wannan kai wannan ikirari bai yi ba saboda magada za su yi mummunan zato akan abu ya kamata in zai biya bashin ya biya bashin da shaidu an gane amma in irin wancan magana da aka faɗa a baya ne da shi da matar shi ne kuma lokacin da ya karba ya karba ne babu kowa yanzu ma ya ce ya biya babu kowa to dole a yarda me yasa aka yarda da magana farkon Eh? to shi kenan to shi ma wajen biyan shi ma ba wanda ya sani ba shi kenan ba an gane yanzu idan miji ya ce ya biya a bashi da Allah an gane amma wasu na ganin wai wannan magana ikirari bai yi ba misali na miji saboda ana tuhuman shi da matar shi ila matar saboda tana matsasan mijinta to ba ta so miji bayan ta rasu ya sha wahala akwai mata irin wannan suna da matsar son mijinsu to ba sa so a ce mijinsu ko kaɗan ya yi mai ya sha wahala to lokacin in za ka mutu sai ta yi wasiya cewa mijina ma baya bi na ba shi komai an gani saboda kawai ta kubutar da shi da wani daga wannan abu duk wannan abu na faruwa na'am ah, thumma istahsana faqala sannan sai ya kyautata magana yake cewa ya juzu ikraruhu bil wadi'ati wal bida'ati wal mudaraba eh duk istisana yana cewa yana halatta ikrarin sa da bashi an gano wannan ku wato mutum ya yi ikrari da bashi cewa yana bin wani bashi yana halatta ko kuma wani na bin shi bashi kafin ya rasu ya ce ku sheda wani na bin na bashi to yana halatta haka nan wane ya bani ajiya wane ya bani ajiyan kuɗi mai yawa kaza duk ya halatta za a saurare shi sannan wane ya bani wato kayan masarufi ko na sai kayan masarufi kaza a wajen wane an gane shi ne bida'a na sai kayan masarufi kaza a wajen wane a biya shi eh? sannan mudaraba sannan ni da wane wato mun yi kasuwanci ni din nan wane ya bani kuɗi in juya wane ya bani kuɗi in juya domin a raba riba ni da shi to duk wannan ya kamata a yarda kuma ya faɗi yawan kuɗin ya bani kuɗi miliyan kaza sannan kuma akwai riba na ainihin dubu ɗari biyar ko riba na miliyan ɗaya akan wannan cinikin to yanzu kafin ku raba riba sai ku yi mai sai ku cire wannan uwar kuɗi da riban riban sai a san yadda za a raba riban da shi da dama yaya aka yi yarjejeniya da da ainihin shi mai kuɗin da kuma shi mamaci kun gane wannan ko to yadda aka yarjejeniya sai a raba riban a haka amma za a miƙa uwar kuɗin ga wancan ɗin sannan kuɗin da ya ce shi ne riba dama rabawa za a yi ko saboda haka sai a yi bayani araba kolin dede da yadda aka yi rajejeniya wal musulmi na ala shuru da yi na'am ah, wa kwadi kolin na biyu sallallahu alaihi wasallam hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya kuma zonna ka da zato fa inna zonna akzabul hadi domin lallai zato shi ne mafi ƙaryar zance abinda mutum bai tabbatar ba sai kuma ya zo yana yada shi misali an gane wannan shine mafi ƙaryar zance kafin ka yada abu ya zama to ka tabbatar da wannan abun ka tabbatar da gaskiyarsa sannan ka yada an gane wannan ku akwai zannun rajih akwai zannul marjuh shi zannun raji shine wanda ga mafi rinjayen zato haka abun yake akwai ainihin alamomi akwai ƙarinoni masu yawa da suke hukunta cewa haka abin yake misali an gane wannan ko to wannan shine zannun raji. amma wanda kuma babu wani karina da ya goyi bayan shi babu wani dalili da ya tabbatar da al'amarin an gane wannan ko to ana kiran shi zonul marjo bai da karfi sosai an gane ya ayu hallazina amanu bu kaseeran min azwan inna ba'd azwan ya ku wanda kuka imani ku nisanci da yawa daga cikin zato domin sashen zato zinubi ne kenan akwai zato mai zato mai kyau shine zato wanda karina da kuma dalili mai karfi ya goyi bayan shi an gane amma in babu karina ko dalili mai karfi da ya goyi bayan sa ba a ba a amfani da wannan sai ya zamanto wato wahami ya zama haramu a yi amfani da shi نعم ولا يهل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم بايا halatta cin dukiyar musulmi an gane wannan ko baya halatta cin dukiyar musulmi ka san cewa ba ka bin mutum bashi kace kana bin shi bashi har ka yarda a ciro wannan kuɗi a baka kaga an wajen ka ci dukiyar musulmi ba tare da haƙƙi ba ko ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wanda kuka imani kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da barna na'am likaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiki idza tumina khan alamomin gane munafiki idan aka amince maka yayi haƙi an gane ku ka amince wa mutum ka bashi sirri ka amince mai ka bashi dukiyarka ajiya ko abin da ya kamata da wannan ka amince mai ka sa shi a cikin kasuwancinka kana kasuwanci ka ɗauke shi ka sa shi a cikin kasuwanci kuka yi sharaɗi, daga baya ya zo ya ha'ince ka kaga wannan munafiki ne shi nifaqul amali wanda wannan shine mafi yawan abin da yake gudana a wannan zamanin ka dauki mutum ka sashi a shago ya zo ya kwashe kudin shagon kafin ka ankara shago shago ya kare an gane yanzu ga mutane da yawa suna da shago suna so su dauki mutum su sa a shagon amma suna tsoron shi kaga da a ce akwai amana fa shi mutumin ya karu kai ma kai me ka karu to da rashin amana ana jin tsoron mutane yanzu ga kanan baka da aikin yi wanda ya kamata ya dauke kai baka aiki amma yana jin tsoron ya sanya ka a cikin dukiyarka kaga ya kamata da zaran mutum ya ga musulmi kawai ce bismillah kawai ko kana ganin musulmi kawai ka amince maka ai musulmi ne ya yi imani da Allah to ya cuce ni wannan shine abin da yake faruwa zamanin sahabbai zamanin sahabbai da zaran an ce wannan musulmi ne kawai shikenan za a bashi bashi sannan kuma za a yi duk wani aiki na amana tare da shi amma yanzu a wannan zamanin ba ka iya gane amintaccen mutum a fuska ka gan shi ka gan shi fuskan shi fuskan mutanen kirki masu imani bai sa ka gane wai amanan shi an gane wannan ko yanzu amanan mutum sai ka zarbe shi ka gani idan ka jarabi mutum ka ga irin yanayin amana shi da ka bashi amana to amma yanzu dai mutum kawai ya yi kasada ka ɗauki mutum cikin kasada kan kasa a shagon ka gama shi da Allah dan Allah ya riƙe amana ya kiyaye da sauransu shikenan wani zai zo wajen ka dan Allah ka taimaka ka siyan mun mashin ko ka taimaka ka siyan mun wannan keke na sayan da sauransu wallahi insha Allah ni mutum ne mai amana wallahi zan rike ma amana wallahi ina tsoron Allah wallahi kaza wallahi kaza shikenan da zarar ka tausaya mai ka bashi in yayi sati ɗaya yana kawo maka shikenan daga nan kuma sai ce maka taya ta yi faci ya sai sabo ko kuma taya ta lalace ya sai sabo inji ya buga kaza kaza kaza haka zai ta kawo ma matsaloli matsaloli matsaloli har ya zama to ka gaji da shi an gane wannan ko to irin wani abubuwa suna faruwa yanzu rashin amana ya yi yawa cikin al'umma yanzu wa alaikum salam Na'am. Bai wannan kuskure ne, sa shi ya kamata a yi da sharaɗi ne a yi. A sa sharaɗi, kuma da a zauna da shaidu, ka yi da abin da aka sharaɗa, eh, kai ma mai shago ka za a yi sannan sai a yi wannan abin nan wannan kasuwanci din amma aka yi abin a sake babu wani sharadi ai dole ya zama a yi cuta an gane wannan a samu shaidu su tabbatar da al'amari sa'annan a fara kasuwanci amma duk abin da kai abu sa yarda to komai zai iya faruwa an gane kamar galiban yanzu haka muke yanzu da alawa na ban dubu goma zan kawo maka antima. daga nan kuma sai shekara biyar E, ko yanzu zai kawo maka ba an ba sai ga wannan dubu biyar din haka za ka yi ta bin shi kai ta bin shi wallahi sai ya shekara biyar an gani almuhim gaskiya ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata da zarar an ce mutum musulmi ne ballantana ma a ce ahlus sunna ai magana ya kare wai ne ahlus sunna ai wallahi in ka ba su bashi nan take ba sa barin ko minti ɗaya ya karu akan alƙawarin da suka yi za su ke cikawa to da wannan za a dinga sha'awar mu har yanzu wato mutane suna so su shigo cikin mu su gama menene sirrin a amanan mu ko amma na shi dala duk su kawai duk wato daga gemu sai dage wando kaza kaza kaza amma ba su da amana wai ya zubilla kaga akan nan sai wani ya rabe ya ci mutuncin gemu ya ci mutuncin dage wando ko kamar yadda wani ɗan siyasa ya fara na ko sai eh, wannan siyasa ya rabe da wasu malamai yana so ya ci mutuncin addini yana so ya ci mutuncin dage wando ya ce ko ka ba dage wando ba ba dage wando ba ko musa ko ba sai kasa kaza kaza kaza kaza a gani ka da irin wannan suwa suke jan irin wannan wato masu rigan malanta su shiga cikin harka na siyasa su yi dumu-dumu su ma ana damawa da su duk irin abin da ɗan siyasa ke yi kuma suna yi an gane wannan ayi duk irin abin da ka san ɗan siyasa na yi na rashin mutunci su ma sun iya irin wayannan malaman su shi yasa irin wayannan sai ga mutuncin malamai na so ya zube da yana da wuya ka ga ɗan siyasa yana iya buɗe baki ya zagi malamai to saboda su malamai yanzu sun kutsa fa yanzu da gaske suke su ma eh? to shi ya sanya yanzu mutuncin malaman ke so ya zube malaman sun faɗa hango abin da ake dan samu a siyasan su ma suna so a dama da su an gane ko da haram ne ko da halal ne su ma a ɗan ba su ina fata gane wannan ba irin wannan shi ne fitina wanda ya kamata a ce malamai sun nisantar da kansu gare shi malami ya kamata ya zama to yana ba da shawara ga 'yan siyasa ku 'yan siyasa ku ji tsoron Allah a nan bangaren ku gyara ku daina yin kaza domin haramun ne kun ya zama to kai ma malami kan kutsa fa shi ma duk abin da ɗan siyasa ke yi ke makana iya yi malami na iya zama shi ma a ɗan kiwatuwa da shi E a murɗa a murɗa ƙuri'a shi ma zai iya shiga yadda za a yi za a yi ainihin kiwatuwa wajen zaɓe ya shiga kuma ba ruwan shi saboda yana so ya samu amsuwa cikin al'umma shi ma ce shi babba ne da sauransu duk wani yana faruwa to daga nan da za a ce ma duk wani malam da malam wani fa muka yi tuwa to muka murna bai ka ba yanzu malam wani bai zai gaya mu zai zo ya hau kan mumbari ya ce mun inna alhamdulillah ba na san da shi aka murna zabe wallahi bai zaba kuma ji wani ayi to nan gaba in malamai suka yi dumu dumu cikin siyasa zai zama to duk abin da malami ya faɗa a ji tsoron Allah wallahi ba za su saurare shi Allah shi kiyaye eh wa qala Allahu ta'ala Allah ta'ala ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha lalle Allah ta'ala yana umurtan ku ku bayar da amanoni zuwa ga mutanenta falam yakhussa warisan wala ghayra bai keɓance mai gado ba ko wani kowa a bashi amana ko mai gado ne ko ba mai gado bane fihi abdullahi bin Amrin an annabi sallallahu alaihi wa sallam. a cikin isnadin akwai abdullahi bin amr daga manzo sallallahu alaihi wasallam haddathana sulaiman ibn daud abar rabi' haddathana isma'il ibn ja'far haddathana nafi' ibn malik ibn abi amir abu suhail an abi an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiqi thalathun alamomin gane munafiki ba guda uku ne idza haddatha kadhab idan ya bada labari yayi ƙarya wa idza tumina khawan idan aka amince mai yayi ha'inci wa idza wa'ada akhlaf idan yayi alƙawari ya saba wa'annan sifofi guda uku in an samu mutum da guda uku nan gaba daya to ya zama ƙwararren munafiki in an samu mutum da guda ɗaya daga ciki ya zama to ɗan firamare akwai ɗan firamare akwai munafiki ɗan firamare akwai munafiki ɗan sakandare akwai munafiki wanda yake ya je jami'a bayan jami'an ma wani wani doktor ne a wajen munafiki wani professor ne Allah shi kiyaye so da idan mu ce tsara wayannan sifofi gaba ɗaya yana da nifaqul itiqadi kaga ta kowane nifaqul amali ta kowane bangare ba za a yi mu'amala da shi ba to mutumin da in zai ba da labari ya ƙarya sannan kuma an ka ɗauki amana ka bashi amanar dukiya ko ka ɗauki amanan sirrinka ka ɗauki sirri ka bashi ya zo ya haɗince ka sannan kuma in yi alƙawarin zai yi wani abu ya abin da ya saba alƙawari to wannan ta wani ɓangare za ka yi mu'amala da shi eh, ta kowane ɓangare wannan bai cika ɗan adam ba an gane ko bai cancanci a yi mu'amala da shi wa misali na'am za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa sabida aqdamakum in ka ka sama ka biya sai ka biya ka sama ka biya sai ka biya kuta aga da yayi wasiya da cewa na ya ga bashi na'am sai zo cewa don mutu da ya cuce shi kenan don mutu da ya cuce kuke duwan da masu masu da kaza cuta ne ya yi adalci addini ya zaga ban da ya mutu da ya mai sai sai kudin gora ga duk masu wannan sifa kaga wannan bai adalci ba su mutane da ma ɗabi'ar su ne idan mai addini guda ɗaya cuce sai sai duk masu addini gaba ɗaya azzalumai ne an gani mai addini guda ɗaya ya yi aure da ya yi aure sai ya wulakanta yarinyar da ya wulakanta yarinyar ba a ji daɗin ainihin rikon da ya ma yarinyar ba ta ce daga yanzu ba za mu ƙara ba zai aure ba to shi kenan daga mutum ɗaya ya yi shi kenan to me yasa idan sauran mutane wanda ba ustazai ba suka yi ba a cewa daga yanzu ba za a ƙara ba su ba eh? to ba malamai ne ba a adalci malami guda ɗaya ya yi laifi sai a yi kuɗin gona ga dukkan malamai yanzu ai ba ruwanmu da ustazai wata baiwa Allah ta auri wani ɗalibi ɗalibin ilimi ne haka sai zaman tun auren na tarawa yana tarawa yana tarawa har daga baya dai auren ya rabu to ba ta ji daɗin yadda ɗalibin ya mata ba ƙarshe cewa sai ba ruwanta da duwan ɗan salafiya ta yi adamci? haka ba ta yi ba misali daga mutum ɗaya kawai ya muke abu ya muke kuskure wala Allah ma cewa mai laifin ma kin zo cewa ce duk ƴan salafiya ba ki ɗaya ba ruwanki da su in za ta yi aure sai ta bincika kai ba ɗan salafiya ba ne <laughs> kaga da wannan kenan ya nuna kenan cewa ita ma ba ta da haƙida idan mutum yana da aƙida misali a ce yanzu kai musulmi ne sai wani musulmi ya zalunci kristo daga yanzu daga yau ba wannan da dukkan musulmi sai wa sai dukkan kafirai Allah ya sauwaki wa alaikum salam na'am na'am yanzu an sai matsayin da wani an fara na lillahi na lillahi eh Uzula. Amma ina ganin misali ko da mutum ya raga ko biyu ko sai ko za su iya ɗaukar nauyi ba da gaskiya da zai wannan shawara ina ganin mai kyau ne misali inda dai misali a ce a samu mutane kamar su hudu ko su biyar misali su sai wannan rol ya zama a gurza shi an gurza sai a ringa rabawa tunda mutane ba sa ba da haɗin kai ga abun ba da haɗin kai ga abun shi zai taimaka wajen yaɗa abun in ya zama to ba a ba da haɗin kai sai ya zama to an ɗauki karatun kuma karatun ya tafi a banza kana da mutane wanda wasu mutane suna da mummunan fahimta kan wannan ta'awun za ka iya siyan wannan kasuka ka je ka raba musu ka ce ga wannan kasuka ku je ku ji da kyau in kuna da tambayoyi ku zo ku same ni to da waɗannan za ga wasu suke yaɗa da'awansu sai ka sai ka sai ka sai guda goma ko guda biyar ka samu mutanen da suke sukan da awa ka je ka raba musu to da haka sai ga an samu ci gaba a gari inda muna kishin abun haka ya kamata mu gaskiya amma mu zo a gurza ya lalace a gurza ya lalace gaskiya akwai matsala ya nuna muna da karancin kishin al'amarin kuma mutum zai sai guda biyar nawa kenan ɗari biyar ga ɗari biyar ba yawa to ka sai guda ɗari biyar din nan ka fara dubu ɗaya ka ba guda goma ko a kasuwa ne ko a ofis ne za ka yi zuwa ka samu mutane ga wani kyauta na maka kuma ina so dan Allah ka saurari wannan karatu da kyau ka saurari abin da ake faɗa to insha Allah za a samu nasara Dan Allah ku bada haɗin kai akan wannan na'am to jazakallahu khairan mun samu guda ɗaya wanda zai ba mu haɗin kai akan wani al'amari cewa in za a yana daga cikin wanda zai ba da haɗin kai amma muna neman wanda za farko za a gurzawa gurzawa a wannan eh eh zama yana tafiya inda ka gani wannan

Eh. to kuma yin yake magana cewa kasa ɗin za a siya karanci in an kashe dubu wani shi kenan eh yan wasan ji gaskiya ana bukatar na? to alhamdulillah jazakallahu khairan in ka siya an gurza sai a raba ma yan uwa to kada kuma 'yan uwa su bar shi ni ba ni na san abin ya sake ta nan an gani yau in za a raba son samu a raba mu wasu can waje an gani in ya zama to ana mallakar abin ana raba mutanen waje sakon zai dinga kaiwa inda baka yi tsammani ba don wani yana neman wayan kasukan ba mu da muke nan muke wulakanta su wani can nesa yana neman ya za a iya samu kasukan babu yadda za a yi ya samu tunda ba sa na abuja wani lokaci sai dai tura ce a zuwa same shi na same shi kuma babu zuwa kasa saboda ya san cewa mutane ba wai sun dauki abin da muhimmanci bane misali saboda Allah muna buƙatar taimako yadda za a yada wayannan kasuka da sauran saga na tafsirin Ramadan shi ma sanan ana buƙatar a yada su karatukan da muke din ga mu'amalatul hukam nan yana da muhimmanci sosai yana daga cikin karatun da gaskiya mutane da yawa suka jahilce shi to a riga yaɗa kasukan zuwa ga mutane su ci zai taimaka insha Allah hmm. eh. insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ya ba mu kishi na ainihin da'awa din saboda ci gaban da kishi ake samun ci gaba in babu kishi da wuya ta ci gaba zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wani bai da ko kwabo in ana so a taimaka wa musulunci wani zai je ya yi dako ne wani sahabi yana ba da labari cewa dako muke a bayan mu in muka yi dako sai mu je mu nemo kuɗi mu bayar domin yaɗa addini an gane to kaga yanzu abin ta duba bai kawo wannan kishi ne misali ba shi da kokobo amma zai je ya dako saboda yana so ainihin addini ya ci gaba ashe ba za mu dogara mu ce sai masu kuɗi ba mu kanmu kai da baka da wadata kai ma kana da gudunmu wanda za ka iya bayarwa daidai gwargwaron ka an fahimci wannan aiki to wannan shi ne dai Allah ta'ala shi taimake mu eh. haka wani ya ce ƙarshen wata ya kusa da yawa wani ya shawarar mu ne ƙarshen wata ya kusa da yawa na eh, ya dukan su gaba da haɗi hmm. kuma ba a yi ana rage kuma za a gaskiya ne Thank you. na ganin a ƙarfafa cewa za a ringa rabawa ne ko shi zai fi yaduwa kuma rabawan tunda da mutum ya san rabawa za a yi ina ganin ilar abin zai fi yaduwa ta haka a kusurar littafin da shi akwai Thank you.

zai bayani sai ya insha Allah wannan ba a waɗanda su ci nauyin abu ina ganin a wannan zai yi sauki wannan za a yi domin wani wani aka duba ai a sati sau nawa za a karanta sau ɗaya kuma shi ne ake so a a su gaba ɗaya a yi kafin su ci kaga dole sai ya kai yadda ake wannan al'amarin yana da wurin masu aiki amma yanzu da za mu yi abin da yake cikin wannan a yi kokari lauyin da ya yi a ɗaukar ina fatan wannan da ya abin shi ne ta mana ta shari'a ga masu sanin abin nan in ka ga abu yayi nauyi sai ai bayani insha Allah a wannan wuri za a samu yadda za a yi don gama insha Allah muna ba ta assalamu alaikum to yanzu yanzu kenan aiki na na wajen ka ko Mm. Mm. bakwai bakwai din nan bidiyo ya to amma yanzu ka mun waye kuɗi ba ba haka irin su da fiye da su da su su ta rasa da su ina da amma ya lalata wasu suna iya su ina saboda yadda ake yin karatu da kuma waɗanda nake da su ba Eh. kana ganin a yi na mala awal ke nan duk wata a yi a kare da kushe sauki na ganin eh to na ganin sosai a yi haka ɗin eh,

ta kaman dangane da wannan akwai wannan har ga buɗe muna da shi kuma ana tura karatun ta whatsapp ana ana tura shi ta facebook akwai wasu karatu kama yanzu haka da malam yake wani zuwa a gida babu wanda ya sani sai kurum shi wanda suke dogon karatu zai samu malam ya yi karatu sai ya tura tura shi ta facebook akwai wasu akwai wasu da an buɗe

ƙara to amma ya kamata shi shi magana ɗan ƙarfafa ta youtube din ko da kai sani ma da ba su ma mara za su ba da kafan da ɗaya wanda suka daura amma ƙarancin abubuwa ne ya sa? Su suna da nasu ko kuma wanda ake shi da wani amma suna sa bidiyo a kabari in an tashi zai nuna ma insha Allah. Sai na ce ma ana yi ana yi. abin da kai shi ke nan kai da na ƙarshe to masha Allah na? Eh, da dubu ba kace za ka bayar an samu na uku an samu na hudu ko? Eh. kenan to insha Allah subhanakallahu wa bihamdika Thank